يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد يا mata da 'yan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da ya nuna muna wannan safiya ta alhamis takwas ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda kuma ya daidai da talatin ga watan maris miladiya dubu biyu da ishirin da uku muna cibiyar sabai ne da ke tsohuwar kasuwa a cikin birnin Sokoto domin ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma na wata Ramadan. A cikin ci gaba da karatun muna cikin suratul Hujurat, a karatunmu na jiya mun tsaya aya ta takwas, yau da iko Allah da nufinsa za mu tashi aya ta tara kamar yadda za mu ji a bakin alaramma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي نبأ حتى Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ‘yan ba'ifatan idan wasu jama'a biyu wasu ƙabilu guda biyu tunga guda biyu minal mu'mini ne daga cikin mu'minai iktatalu suka yi faɗa wa'yancan tunga suka kai ma wa'yancan tunga hari suka yi ta faɗa suka yi ta ba ta kashi ƙabilu guda biyu cikin mu'minai musulmai waɗa ya kace mai tsakaninsu suka yi ta ba ta kashi me ya kamata a yi Allah subhanahu wata'ala ya ce fa aslihu bainahuma ko dattijai, tijai ku yi ƙoƙari ku yi sulhu ku sasanta tsakanin waɗannan da ke faɗa da juna ba kyale su za a yi ba kada ce a kyale su su ke cire ni haka nan ba musulunci ba ne menene musulunci shine Allah ce a sasanta tsakaninsu a samu dattijai daga cikin waɗannan ƙabilu guda biyu a samu dattijai daga tungagen nan guda biyu a zo a zauna bisa ga teburi a ji wane saboda menene kan naɗa faɗa tare da wane tunga kaza ko saboda me kuke faɗa da tunga kaza idan aka ji dalilan kowannensu sannan sai a sa hanyar da za a bi wurin warware wannan matsala don a zauna lafiya a ce a kyale har a gane mai karfi a gane mara karfi to kayan a gane nan barna ta faru sannan kuma ba za a ci gaba da zaman lafiya ba har illa masha Allahu. <coughs> to Allah ce a wurin sulhu din nan ta bagat ihdahuma idan ɗayan jama'a ga biyu ɗayan su suka ce to muka har abada ba za mu bar wannan faɗan ba sai mun nuna musu cewa mu ba kan wallasa muke ba sai mun nuna musu cewa ba kowa suke ba saboda ka kan ma wani ya shigo tsakanin mu wago kokarin sulhuntawa amma bangare ɗaya su sun yarda a zo a yi sulhu to Allah ya ce waɗanga da ba su yarda a yi sulhu ba fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi Allah ce to duk gaba ɗaya ku yi kwamba ku taru ku yi fada da waɗanga da suka ce su ba su yarda a yi sulhu in ya sadu a yau musu gayya ba kun ce ba ku sulhu ba to idan aka yi muku gayya fa dole ku miƙa wuya a yi sulhu Allah ce yadda ya kamata aiki nan. kenan. waɗanda babu ruwansu da wannan kwaɗa-kwaɗa ba ta shahe su ba suka je suka ce za su yi sulhu to duk wanda ya tsiya har su da kwaɗa ba ta shahe su ba su yi gayya duk gaba ɗaya a yaƙi wannan da ya ce ba zai yarda a yi sulhu ba wanda bai so zaman lafiya wanda bai so a samu kwanciyar hankali Allah ce to a yaƙe shi hatta tafi'a ila amrillah har lokacin da wannan jama'an suka dawo zuwa ga umarnin Allah cewa to yanzu kan sun yarda a sulhu in ya so sai a zauna bisa ga teburin sulhu a sasanta tsakanin fa in fa'ad Allah ce idan wannan jama'a ta dawo cewa to mun yarda a sulhu fa aslihu bainahuma bil adl ku yi sulhu tsakanin su bil adilin da adalci a cikin sulhun nan kada a zalunci wani sannan Allah ce wa aqsidu kuma ku yi adalci inna Allah yuhibbul muqsitin lalle ne Allah yana son masu adalci idan yara biyu na faɗa a gida a zo raba faɗa ɗayan ya ce fat shi ka bai bari in an tare shi nan ya koma can in an tare shi can ya koma can Allah ya ce to wannan da ya ce shi ba zai bar faɗan ba to a kama shi a bashi kashi a nuna mai lalle in bai bari ba sai an bashi kashi in ya ce to yanzu kan na bari to shi kenan sai a sasanta tsakanin su gobe kasu kuma faɗa kuma amma in ya kiya lalle shi sai ya yi faɗan nan to a kama shi a horar da shi a bashi kashi gobe kuma ya san idan aka zo raba fada in bai bari ba za a bashi kashi saboda ka tun warko da an ce ku bari ko wannan su bari zai yi, sai Allah ce innamal mu'minuna ikhwa إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون Allah ce na mu'minun ku sani cewa mu'minnai mazansu da matansu ikhwatu yan uwan juna ne addinin ku guda allan da kuke bautawa guda manzon da kuke karban sako gare shi guda alƙiblan ku guda inda kike fuskanta kina sallah can ma wacce ke fuskanta tana sallah allan da kike sallah saboda shi ita ma wacce saboda wannan allah take sallah saboda haka dukkan zama ‘yan uwa ba sai waɗanda suka fito ciki guda ne ‘yan uwa ba duk wanda addini ta hada ya haɗa ku tare da ita to ‘yar uwar kita saboda haka mai ya kamata fa aslihu mai na akawaiku ku yi sulhu tsakanin ‘yan uwanku idan rikici ya faru tsakanin wacce da wacce to ku yi ƙoƙari ku zauna ku sasanta tsakaninsu kana ce a hita batunsu ayin suka gaji bari za su yi haka nan ba daidai ba ne wattakullaha Allah ce to ku ji tsoron Allah ku kare kanku daga azabar Allah la'allakum turhamun tabbas idan kuka ji tsoron Allah

Allah ce ya yi wallazi na abinu ya ku da suka yi imani, la ya min ƙaumin. kada wasu maza tuwa wasu maza izgili asa an ya kuno khairan minhum yana yiwa waɗanga da aka wa izgili su ne mafi matsayi da daraja a wurin Allah fiye da waɗanda ke musu izgili an san cewa wani talaka ne watakila duk da abin buɗe baki bai da daga cikin izgilin da za a mai sai a ce ai wane su an masu kuɗin duniyan ga yaya masu kuɗin duniya alhali ka san da cewa bai da ko ai wannan izgili ne da kuma zulaya sai Allah ce wala nisa'un min nisa' haka ma kada wasu mata suwa wasu mata izgili asa an ya kunna khairan min hun yana yi wa waɗannan da aka wa izgili sun fi daraja da matsayi a wurin Allah fiye da waɗanda ke musu izgili to izgili na daga cikin abin da shari'a musulunci ya haramta domin yana kusatar da wanda aka wa izgilin yana sa ki cikin ɓacin rai to duk abin da za ki ki ɓata ma 'yar uwace rai musulunci ya haramta wannan abin saboda haka mu nisanci izgili ga 'yan uwanmu maza da mata Allah ce wala tanabazu bil alqab kuma kada ku yi ta watsa laƙumba a tsakaninku irin laƙumban da musulunci bai yarda da shi ba al'umma hausawa suna da laƙumba da suke amfani da su akwai laƙumba na ranaku wanda aka haifa alhamis in namiji ne a ce mai lamsu mace a ce mata lami ran juma'a kuma haka nan ko da a ce jummai a ce dan jumma a ce jumare ara asabar ne a samu lakabin namiji a ce mai sabo in ranar lahadi ne a ce ɗan ladi ladidi da dai makamantansu ‘yan attani a ce ɗan tani ran talata a ce talatu da dai makamantarsu ran laraba kuma a ce balaraba da abin da ya kamanci haka waɗannan lakumba na ranaku duk babu laifi gare su lakumba ne da musulunci bai hana ba amma kada lakumban na su sa a mance da sunan yanka sannan akwai lakumba na yanayin da ake ciki lokacin buda ne aka haifi mutum a mai lakabi buda idan kuma ana ruwan sama ne ya ce mai ana ruwa to irin waɗannan lakumba ‘yan lokacin tunmu ne kuma a ce mai citunmu yau ga sunan dai lakumba daban-daban da hausawa ke wa eh, ke kano su akwai su audi wanda aka saki uwa ta da ciki nai ko kuma uba na ya rasu yana da yana cikin ciki a ce mai audi in haife shi to wannan duk lakumban ba su da matsala lakumban da musulunci bai yarda da shi ba irin lakumban da matasa suke yi a yau wasu lakumban idan mutum ya ji sai hankalin shi ya tashi a ce ma mutum rege ba ka san ko ma'anar rege din ba a yaren waɗanda suka cewa rege ɗin wasu sunayen 'yan kwallo suke ɗaukowa su wa kansu lakubba da su don ba shi a sunan yankacinsu ba a ce mai ronaldo a ce mai messi a ce mai zico a ce mai kaza da kaza sunayen kahirai waɗanda ba su musulunci ba su kaunan musulmi da musulunci to irin waɗannan lakumba dai da musulunci bai dare shi ba a wa mutum lakabi gobara ba wanda ke son gobara to haramun ne irin wannan lakabin da lakabin da mutum bai so in ya ji an ambace shi da wannan lakabin bai so to kada mai wannan lakabin kuwa duk wadda ta yi wa ‘yan wata lakabin da ta san cewa da wacce ba ta son lakabi kaza kuma ta yi mata to Allah subhanahu ta'ala ya haramta idan ba ta bari ba to ta shiga haƙƙinta sai ta nemi tuba gare ta sai ta nemi yafiya da gafara in ta yafe mata wani alhamdu to saboda haka duk sunan da mutum bai so kada a yi bai wannan sunan sannan ko da yana so idan ko musulunci bai so wannan sunan to kada a yi wani shi bai san lakabin da zai wa kai ne ba sai mayi a ce mayi wane mayi idan na sauraren zaɓi sonka da masu gidan rediyo ke sawa sai ta jin na kubba daban-daban daban-daban masu tashi hankali to Allah subhanahu wata'ala ya ce mu bar jifan junanmu da lakubba ke san sunanta na yanka ragonta sunan da ya bata to ke ta da wannan sunan sai ba gane ba ki kwatance da gidansu ko kuma da mijinta amma ko da kin sa ana kiranta da wani lakabi to kake kireta da lakabin watakila ba ta so kuma ga sunanta mene na kiranta da lakabin Allah ce wala bazu bil alqaf Allah ce bisa lismul fusuq tir da suna na fasikanci ba da iman bayan mutum na da suna na imani na musulunci ga sunan da mahaifinki ya sa miki ya kwance-kwance ya so rago ko raguna aka zo aka yanka aka yi miki suna wannan suna shine suna na imani na musulunci amma sai aka yi jifa da wannan sunan aka aka ɗauko wani suna wani lakabi aka danne wannan sunan aka mamance da sunan gaba ɗaya watan nan zauren ɗar ma'arminta sai an tambaya mai a sunanta akwai wani ɗar mai armen da muka zo aka tambaye sunar ita wanda za a ɗarma ma arme mai sunanta duk ‘yan uwa suka yi kwatakes suka kasa gane sunanta aka ce to a tambayo uba ana nan sai ga ba min sunan yanka sunan musulunci na yariya ya ce wallahi ko ni na mace sai da aka je gida aka tambayo kakarta mace ita kaɗai ta tuna da sunan da aka wa yariya ran da aka haife ta babu mai halar ya eh? ban ji ba a ah, yana yiwuwa